in ba nuna godiya ga Allah ba bisa samuwar Allah sallallahu alaihi wasallam da za mu yi mu bayyana godiya ga Allah ta tabaraka wa ta'ala bisa ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi godiyar mu ba za ta kai ushirin ushirin abin muka samu saboda Allah soyayya da maza Allah ya nuna mana ta fi ƙarfin nuna iya nuna masa ne tausayin da maza Allah yake a kan mu ya fi tausayin mu da muke masa jin kan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a gare mu da taimakonsa a gare mu da baiwarsa a gare mu idan da amfani da shi ne kawai huta da baki mace ina so mun gode mu amma Allah ta baraka wa ta'ala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fifita mu akan dukkan al'umma ba dan yawan shekaru mai ba dan daɗe mu ba dan ibada mu ba dan cancanta mu ba saboda muna da shi Allah ya shi dokun kowa Imam Busiri ya ce bushara da na ma'ashar islam inna da na minal da rukunan mun hadimi lamma da allahu da ina da da'ati bi akramin rusul kullu akramal umma annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban halitta Allah gaba daya shine shugaban annabawa shine shugaban manzanni saboda haka mu sa mu al'ummarsa mu ma sai muka zama kasaitattu irin kasaitarsa shugabanni irin shugabancinsa shi sa shi Ibrahim yake cewa walilla wa izul abdi izul maliki kasaita bawa kasaita da shi mai gidanmu ne ya kasaita sai muka kasaita da kasaitarsa mai gidanmu ne ya ɗaukaka sai muka ɗaukaka da ɗaukakarsa ina da tamu ne to ko su ko ba za a yi da mu ba tafiyar ma ba za a iya yin ta da mu ba domin mun zama raunana masu gajerun shekaru wanda ya yi biyayya ba a cikinmu to da ya daɗe shekara saba'in da ya wuce saba'in ɗin nan to ko a raye yake to su ne tafi cikin abubuwa ko da arwalarsa da sallar sallarsa da su ne su ne a yi abubuwa amma ba irin yadda aka so za a gan su to amma su suna shekara dubu akan samu mai dubu biyu kai har ma mai dubu uku a raye idan aka samu muminin su mai shekara dubu yaushe ɗan shekara saba'in zai yi takara da shi to amma da yake Allah ta baraka wata Ala. soyayya su ga ta riga ta rigaya sai zama da mu ƙananan shekaru ne amma masu albarka da kumburi da nauyi a cikin shekara saba'in din da zamu Allah ya ba mu lailatul qadar lailatul qadar din nan Allah ya ce khairun min alf shahr ta fi wata dubu ma'ana babu wanda ya san iya kimar iyakar daren lailatul qadar amma da da yawa wani sa'in Allah ya kai kare mana misali a dubu saboda hankalin ba wai tsawo gare shi ba ba iya misali da yawa ba in an zo daidai dubu sai a tsaya a koma baya ba dan dubu ne iya kan lissafi ba Allah yana da gaba da dubu shi salaka ne ko a salati ga manzara sallallahu alaihi wasallama iya dubu aka tsaya ba wai dan ana sinifin cewa iya dubu za mu yi ba sai a ce wanda ya manzala ya ce wanda ya min salati daya Allah zai ba goma wanda ya min goma Allah zai ban ɗari wanda ya min ɗari Allah zai masa dubu sai lissafi ya tsaya na aka ce wanda ya bin dubu kuwa za mu shiga aljanna da shi kafaɗa da kafaɗa. Allah! Idan wanda ya yi wa mazala salati dubu ya shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa shi ne sakamakonsa. To in wani ce ni kuma dubu goma ne. Allah yana da abin da zai bashi amma an faɗa hankalin ba zai kama ba shi sa aka tsaya a duniya. wani zai ce ni dubu gari ne Allah yana da abin da zai bashi amma da za a faɗa ba za mu gane me abin ba domin Allah yana magana da mu ne gudan hankalin shi yasa aka tsaya mana a kan shi yasa yace da yakin kadar da kayyun min alfin shahar saboda dubu da an ce dubu zai ga lissafi ya ƙare. to masu ƙididdiga sun nuna cewa wata dubu shekara tamanin da biyu da wani abu shekara tamanin da biyu ga wanda ya shekara saba'in in ya samu tamanin da biyu sau saba'in ka ga mai shekara dubu a duniya ba sai ba zai nuna mai komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu wannan super place kan da ya zama da kada wani ya tsere mana to sannan kuma an zo kirgin ma su kun sun daya daya ake ba su mu kuma mun yi daya goma ake ba mu mu kuma mun yi ɗaya goma ake ba mu shi ne farkon lissafi in ka samu promotion sai ka koma ɗari bakwai in ka ƙara samun promotion sai ka koma dubu bakwai daga nan dubu saba'in haka ji inda babu lissafi duk saboda ne saboda kimar annabi mu sallallahu alaihi wasallam saboda kimar annabi mu sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka kai ka samu daraja ko ka samu lada a kansa kimar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta baka wani ba wai kimar ka bace Allah ta yi wa bashirin lazina amanu anna lahum kadama sirkin inda A yi mana bushara muna da wanda ya isa a wajen Allah kar mu ji tsoron komai kar hankalin mu ya tashi mu dama ba mu san tsoron ba balanta na mu tsoron ta shagalin mu kawai muke Wanzanmu ne ya san tsoron shi ne yake damuwa da shagalin mu yana cewa wallahi da kun san abin da na sani in an ce mutum ya dariya ma ba zai yi ba wallahi da kun san abin da na sani in an ce mutum ya kwanta da iyalinsa ma ba zai kwanta ba sai da haka ba mu san komai ba ga tafiya a gaban mu ba zuri ba karfin tafiya ba ku da komai amma shagalin mu ko muke ya yi mana inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa al'adar Allah da dama yake damuwa da damuwarsa ya ce in dai dan wa'annan raunanan ne rabu da su su ci gaba da abin da suke za su gama da ubangiji mai rahama da dawa abin da dan muka yi shi ko Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe mana ba dan komai ba dan matsayin annabi annabin mu ne yake da tsananin matsayi da girma a wajen Allah shi yasa kuma da muka biyo bayan wannan inuwar Allah yake cewa a lokacin da kafirai suke yin yadda suka ga dama su aikata manzala har ta kai hannunsu ya kai jikin shi wanda ya goma gangano abin sai suke da cewa a abu da bakan magana ya gaya a nan musa ƙasa ta nutsar da shi to su shi wannan an yashi ma annabi ne kuwa ya shi an ba komai ba abin da aka yi

ba sau ɗaya ba sau biyu ba an nemi shawararsa an nemi su a halaka su shi a ƙyale su ko ba za su yi imani ba za su haifi wanda zai imani ko ba za su kaga manzala ya zama amana ne ga kafirai haka sai na umar yake gaya masa ki cewa wallahi ya rasu rasulullah da irin annabi nuhu ne kai da yanzu muna wuta Allah ta yi addu'a an share da irin annabi Musa zauna wallahi da yanzu muna wuta ba abin da ba a yi maka ba an taka wuyan ka ya rasu wannan an ce ma mahaifar da kuma an ba kaza an gaya ma kaza amma wa ta an taku da shi ka iya taka ce komai sai dai Allahumma hadi qawmi fa inna la ya'lam kullum addu'a manzo Allah Allahumma hadi qawmi fa inna la ya'lam bai taɓa shan kunu ko ɓata rai ga mai laifi ko mai laifinsa godewa Allah komi laifin ka ka zo ga Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama mara laifi sai mazala ya kauce wannan magana kuma da wani zai tada ta ma mazala sai ce kar a sake wannan magana kar a sake wannan magana wani daga cikin wanda da an san mashahuri ne na aika na jahiliya musamman ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi sai ya zama dogarin manzo Allah idan manzo Allah yana zaune to shi ne tsaye a kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani kashakin kafiri sai ya zo shi ma kafin Allah shi ne shi sai ya zo suke tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a adal larabawa in kuna magana da babban mutum in magana ta kai magana kaka miƙa hannu ka sha gemunsa wai alama ce da mutane ta ba ce amma wannan al'ada ta rashin ladabi ce sai wannan mutum sai ya miƙo hannu zai taɓa haɓar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan dogari sai ya sa faɗin takobi sai ya maki hannunsa da ya miƙo hannu shi kuma sai ya sa faɗin takobi sai ya maki hannunsa sai ah, wai wannan na tsayan ba dan gidan wani ba ne yaushe ka zama zagin shi da har da kai yanzu har kan ba ka so a taɓa shi a nan mazala ya ce a ba a wannan magana a nan mu duk wanda ya zo nan wajen mu abin da duk a baya shafewa muke ba ma ƙara ce da wani yayi wani abu wannan ita ce al'adar mazala sallallahu alaihi wasallam saboda rahmaniyarsa kullum kokarin dai ya za a yi a musulunta ya za a yi a musulunta ya za a yi a tsira ya za a yi a tsira sai da Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar masa da cewa wala sauka yudika kuka fatarba in an je lahira za a ga abin da ubangijin ka zai ma zai ma abin da sai ka ji ka ce ya ishe ka Allah ya ce in ku sai na ce ya ishe ni ba zan ce ya ishe ni ba inda akwai sauran mutum ɗaya daga cikin ku a wuta Inda akwai sauran mutum ɗaya daga cikin ku a wuta to ba zan ce ya ishe ni ba zan ta fitarwa daga wuta zan dinga fitarwa da wuta sai na fitar da mutumin da yake da adana adana adana kar da latin min imani idan imani kamar ƙwayar gero yake to a fasa shi a raba rabin a sake fasa shi rabin ma a sake fasa shi to shi ne dan imanin mutum da yake magana ce to ko daidai wannan da sai na fito da kai yace ni fa a lahira zan yi ceton da shedan ma sai ya da zan cece shi zan yi ceto zan yi ceto har shaidan ma sai ya da zan cece shi nasa in shaidan ya da za a cece shi to sai ya ga mazala yana yin ceto ba sharadi domin shaidan ya san ta sharadi bai cika ba to amma in ka ga ya zaci za a ce to su inda ya ga yanzu ceton ba sharadi ake musu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira za a yi abin mamaki wallahi da yawa cewa dan wuta ne sai kun je lahira kuma shi aljanna za a yi abin mamaki da yawa wanda kuke zaton ba mutum arziki ba ne a wajen Allah mutumin kirki ne sai an je lahira ya baku mamaki kaga shekan zai dinga zaton ya halakar da wani ashe ya halakar da shi ba sai ya je lahira sai ga ya sha saboda me martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne da matsayin mazala a wajen Allah duk wanda ya tuka fushi akan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya biya shi bikin nan ko da a lahira kusan dai ka'ida ka'ida ta Allah baraka wa ta'ala shine idan kafiri ya mutu ya bar duniya ya fita daga rahamar Allah a badatun lallazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya wannan ita ce ka'ida ta Allah cewa duk wanda ya sabace daga duniyar nan ba tauhidi tare da shi ya je lahira Allah ya ce shi da ni'ima har abada amma da sharadi daya in baya da fiki tsakaninsa da manzo Allah mutum ko kafiri ne yana da biki tsakanin sarmana ya taɓa yi manzala wani abin alheri ya mutu a kafirin to a lahira sai an masa iya da ni'ima da yi wa yi manzala sallallahu alaihi a lahira sai an biya shi da abin da yi wa manzala sallallahu alaihi wanda kafiri a lahira ko makwarwar ruwa ba zai samu ta amma in ya taɓa wa manzala makwarwar ruwa ya sha to a lahira ba sai an ba shi saboda matsayin manzo Allah a wajen Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa dama innakum lam tablughu durri fa tudurru ko ku isa ku cuce ne wanda za ku cuce ne duk abin da kai wa Allah Allah ba zai kula ba Allah zai kyale ka in ka shekara dubu kana shekaran da kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah zai ce a shaka shirkar da in ya ga dama a ce a maida ta ma ibada kai kamar yadda Musa cewa kamar yadda musiri yake maganar rarrashin zuciyarsa ya ce ya nafsu la ɗi min zallatin azumat innal kaba'ira fil gufrani kallamani ya ce da Allah rahmatu rabbi ne ya kasimu ha ta tati ala hasabil isyani da kasimi manzo Mazala ya ce a lahira za a yi wani abu mai ban mamaki da ban dariya a lahira za a yi wani abu mai babban mamaki da ban dariya sai aka ce ya rasu lahira za a yi ya ce akwai mutumin da zai zo awo ranar lahira mumini ne ya yi iya ƙoƙarinsa ya kame bai saba wa Allah ba sai abin da ya saba ce masa iya ƙoƙarinsa cikin yin Allah haka ya rasu da aka je aka auna hasanatu su jirgi sai atinsa da aka zo a auna sai atinsa sai ga su yan kaɗan sai aka ce a ah, iya su ke nan Sai ai ya su ke ce ai ga shi a fayil ɗinka a rubuta cewa yawan zunubanka shi ne yawan ladanka ai da yawa ai da kai da yawa ai Allah ya ce kai in ka zo zunubanka a juya su su ga malada manzala ya ce wallahi a lahira a daidai awo akwai mutanen da za su yi burin ina ma sun zo da zinabai da yawa ina ma sun zo da zinabai da na Allah rahmata rabbihi da asimuha tati ala hasadul isyan bil kasai gurgudan zunubin ka gurgudan ladan ka laika ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat su ne waɗanda Allah yake canja mugun aikinsu ya koma kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne za ka taɓa Allah ce ban yarda ba amma Allah ya ce ni in ka taɓa ni sai ka wajen shi a tuba ya saba ki sai in yadu kuma arsal na min rasulin illa li ba'd iznillah walau annahum izzalamu anfusahum jawuka fastaghfiru lahu wastaghfiru lahu min rasulil wajd lahu tawwabur rahim Allah ya ce ai da an zo wajen ka in dai ne aka taɓa ka sa baki ni ko zan yadu amma aka taɓa ka aka zo wajen ka Allah ce bari in gaya ma in za ka sa baki saba saba'in ba zan yafe in kai aka taɓa aka zo wajen ka ka sa baki Allah ce in za ka sa baki saba saba'in ba zan yafe A duba har girman shirka Allah ya ce duk wanda ya shirka ya tuwa na yafe kullum lazina kafaru in yantahu yuhur lahum ma qad Allah ya ce a gaya wa kafirai duk da suka daina kafircin nan to an gafarta musu wannan ita ce magana akan kafirci in dai kafirci ne duk da fito Allah ya yi amma munafunci me ya munafunci rena annabi sallallahu alaihi wasallam rena kimar manzala yi wa manzala dan kallo da jifa shi da biya goma gangano tare da kalmar la ilaha illallah tare da yin sallah amma a zuciyarka kana kallon manzala wato kallon da yake ba na darajarsa ba wannan Allah ya ce ba ku ba shi ba ku ba shi ba ruwanku da shi mazala ma kar ka sa baki in ka sa baki ko su saba'in ne ba zan kare shi annabi saboda tausayin sai shi na san in na ƙara sama da saba'in za a kare sai na san kada malam ba abin da na yi ba saboda haka zan fita saboda haka ka gane cewa martabar mazala a wajen Allah ba kuma ba ce shi yana cewa ko sha'an ko sha'an na aji lamarin mazala akwai ban mamaki bawa ne shugaba ne kuma a lokaci ɗaya bawa ne shugaba ne kuma a lokaci a gaban Allah kawai yake bawa amma a gaban kowa ko cikin a gaban su mazala wato shugaba ne ka eh, duba darasin da annabawa suka koya mana lokacin da suke zuwa gaishe shi yana cikin ciki cikin cikin mahaifiyarsa annabi adamu baban kowa zai shigo ce assalamu alaikum ya rasulullah na amina idan ta ce waye sai ce adamu ne ba na ce annabi adamu ne saboda da manzo a wajen idan da mazala a waje ba wani annabi idan wani shi aka yi sallah aka ce waye sai ce Ibrahim ne kun wani shuwa aka ce waye sai ce Musa ne ba mai iya furta baki ya ce annabi wani ne saboda mazala ne a wajen ya ce lau a adaraktu Musa hayyar ma wasu ya illa an yattabi'a inda na samu Musa aje annabi zai yi biyo bayana saboda komai da mazala. komai na maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna cewa in ana so a yi da shi to shi za a bi shi za a bi wanda duk yake so yi da Allah to ya bi zama. in ka bi manzo Allah to Allah ce ni za ka same ni amma da zarar ka kauce masa kace kai da ni kai wa kake yi to ba za ka same ni ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ni za ku bi kawai ni za ku bi in kun bi ni kun bi Allah in kun ki ni kun ki Allah in kun so ni kun so Allah Allah ya kara mana soyayya Allah ya bamu da ita Allah ya raya mu da ita Allah ya tashi mu ita Allah sallallahu alaihi wannan Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa kusanci da maulana Ahmad Tijabi ta'ala Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم wa ورحمة imam malam kenan wato dama shi abun maulidi to kai ɗaya kawai ake a faurare shi saboda abin da ka karanta ma in ya goyi faɗa sai ka zama baka taɓa karantawa ba duka sai ya haɗa ya ma tarfi ya yi magana mai zurfi akan janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya saka da alkhairi dan uwa a gurguje akwai mutane da yawa da suka shigo abuwan da ban iya rike dukkan mutanen da suka shigo ba amma dai muna wa babban wato jagora kuma uba a wannan gida shi alhaji muhammad dan kade haji mutum wada wanda makocin halifa ne a nan kuma duk abin da ake na mutum masallaci da abin da ake a gidan nan to tare da shi ake yi allah ya saka mu da allah ya kara lafiya ga shi ya karaso sannan kuma akwai alhaji janu